Gwamnatin ta mulkin sojan Nijar a sanarwar da kakakin CNSP Kanal Abdurrahman Ahmadu ya karanto ta fara ne da bayyana takaici dangane da munanan kalaman da kakakin ma'aikatar tattara bayanan sirrin Ukraine ya furta da waɗanda jakadan Ukraine a Senegal ya yi don jaddada goyon bayan ƙasarsu ga haɗin gwiwar ƙungiyoyin ta'addancin da suka afkawa sojojin Mali a ƙauyen Tinzawatan. da Nijar ke ganin ya saba wa dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya da 'yancin ƙasa da ƙasa. le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien. dangane da yarjejeniyar vienna ta 1961 wacce ta tsara sha'anin diplomasiya da kuma yarjejeniyar da ta kafa kawancen confederation ios ah. gwamnatin niger ta yanke shawarar tsinke hulɗa da ukraine sannan ta a niyyar shigar da ƙara a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya don ganin an ɗauki mataki kan tursasawar da mali ta fuskanta daga ukraine da masu gidanta To komi ke matsayin 'yan fafutuka dangane da yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin kasashen Sahel da Ukraine? Bana Ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar Front Patriotic. Wannan abu ba mu yarda da shi ba. Bayan da Ukraine ta bi sahun kasashen da ke cikin OTAN na ganin cewa ta soma yaki da Rasha yau tana ke son ta zo har mu na afirka ta kawo wannan yaƙi domin ta taimaki otan. Wannan sabuwar dambarwa da ta samo asali daga kisan sojojin Mali da abokan hulɗarsu na kamfanin Wagna wata alama ce da ke fayyace kusancin da ake ƙara samu a tsakanin ƙasashen IOS da sabuwar ƙawarsu wato Rasha, kamar yadda Ukraine ke zama 'yar ɗakin ƙasashen yammacin duniya. Dalili kenan ƙwararre kan sha'anin diflomasiyya Mustapha Abdullahi ke cewa bai yi mamakin abin da ke faruwa ba a halin yanzu. Kasan abokin abokinka abokinka ne kuma makin makinka shi ma abokinka ne amma abokin makinka shi makinka ne. Dama da Mali ta ba da sanowa ta ce ta raba gari ta fannin diplomasiya da ƙasar Ukraine to abin bai zama to abin mamaki ba da Nijar ta haka. A washe garin kafsawar Tinzawatan 'yan awaren kungiyar csp sun ɗauki alhakin wannan al'amari a yanda hukumomin mali ke fassara abin da aika-aikar 'yan ta'adda masu goyon bayan wasu kasashen waje matsalar da idan ba a yi hattara ba ga iya mayar da yankin sahel tamkar wani fagen yakin rasha da ukraine in ji masani kan sha'anin tsaro a bas mummuni tunda sojan mali suna alaka da rasha 'yan tawaye su ma ukraine eh, ta kama musu amma ba ta kama musu ba ta jinjina musu ta yana da abin da 'yan ta'adda sun ka yankin mali kenan tabbas fasara ce ta cibiyar geopolitical mandal ta dublikarize ta do sahel haka din ma yaƙi da ake tsakanin rasha da ukraine zai zai ya dawo sahel gwamnatin mulkin sojan ta niger a wannan sanarwa ta kara da cewa bata ji daɗin yadda kasashen afirka da ƙungiyar tarayyar afirka suka yi gumda baki ba suna kallon manyan ƙasashen duniya a yunkurin mayar da yankin sahel tamkar wani wurin da 'yan ta'adda ke da damar cin karensu ba babbaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.